yayin wannan ziyarar gani da ido na irin barnar da aka yi mukaddashin gwamnan jihar taraba alhaji garba umar ya fa bayyana wa sarakuna da kuma shugabannin al'umman yankin ibi da ukari na cewa gwamnatin jihar ba za ta lamunci irin wannan asarar rayuka na faruwa ba a fadar sakin ibi mukaddashin gwamnan wanda ya danganta tashe-tashen hankulan da ake samu da rashin aikin yi ya fa bayyana aniyar gwamnatin jihar ne na samar wa matasa ayyukan yi don sama dogaro da kai matasan nan da suke abubuwan nan yawanci suna shan kwaya wasu ba su da abin yi wannan rayuwa da suke ba rayuwa ba ne mai kyau mu kuma muna nan in Allah da gwamnati bayan abin da local government za ta yi mu ma ainihin state government a watan gobe za mu sake ɗiban matasa mu koya musu sana'a zancen cewar mu ba ma shi matashi mashin ko keke napep wannan mun soke shi za mu koya maka sana'a ka samu abin yi mu kuma baka kuɗin da zaka ainihin samu wannan abin da za ka rinka sarrafawa. To sai dai kuma a jawabinsa sarkin Ibbi Alhaji Abubakar Salu Bawuro ya fasa balayar cewa ba za a sake samun akwai irin wannan rikici ba wanda ya ja asarar rayuka da kuma dukiya. Kuma ainihin kabilu na zukuna Borno a nan sun yi mitin gagarumin mitin da musulmai da Kirista a cikinsu suka haɗu gaba ɗaya suka yi mitin suka tabbatar da cewa suna nuna ma duniya wannan abin da ake yi ba su a ciki ba su da niyya kuma ba za su taɓa yarda da wani daga cikinsu ko ya shiga ciki ya kawo mana wani bala'i ba haka tibabe manya-manyan su sun zo nan sun nemi wannan kuma suka tabbatar min a gabana na uba sun dawo suna neman ma roƙo suka roƙa cewa a roƙe ka su yanzu damuna ya zo suna ƙoƙarin ka taimaka musu ta hanyar da duk za su koma ƙauyukansu da aka kokona domin sun sani wannan Allah ne ya nufa haka zai faru ya wuce a gurinsu babu wani mai niyan wani fansa babu wani mai niyan komai sannan su fulani su ma haka sun zo da wani roƙo su ma suna neman su samu yalwa su koma suna cikin daji suna yalwa da yan uwansu tubabe a daji da jikunawa da suke kama kifi su koma su ci gaba da kamun kifi su ci da kiwo su ci gaba da noma. Hakanan kuma a can Ukari wanda yanzu haka make cikin dokar hana fita na ba dare ba rana yau kusan kwanaki shida. ba sarakin yankin Aku Ukadok ta shekaru an giyu. ya fa buƙaci gwamnatin jihar ne na ta taimaka don maido da dubban jama'an da suka yi gudun hijira suka bar garuruwansu. Sai ma a dan daga wannan din da yawanci kuma mutane suna bi ne suna sake-sake. Wannan abin da ke zuwa to ya kamata gwamnati su tsaya sosai akwai aiki aiki da na fada shi ne yanzu mutane sun riga sun gudu kuna zuwa nan da na san kun ga abubuwan da kin faru kai kan hanya kowa gudu to dawo masu shi ne problem namu a nan ba problem amma na benue kawo yanzu dai jami'an tsaro ne da suka hada da sojoji da kuma 'yan sandan kwantar da tazoma ke shawagi a yankunan ukari ibi da kuma tako wanda ke makwabtaka da jihar benue da ita ma ke fama da irin wannan rikici asp joseph kwaji shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraban zuwa haka ana nan ana patrolin cikin gari da kewaya gaba daya ehm, tsakaninmu da benue yanzu muna da road block stop and search point wayanda suna can su checking su dinga kula sa ido akan mutanen da suke shiga. Ibrahim Zezo, sashin Hausa na mura Amurka daga Jalingo a Najeriya.